ta Captain TV Hausa.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 na hijirar ma'aiki sallallahu alaihi da biyar to yau a cikin shirin kamar yadda aka sani za ku kasance tare da ni umar muhammad gombe kuma za mu yi duba ne a kan abin da ya shafi siyasa da yajin aikin da ya shiga rana ta biyu da kungiyar kwadago ta tsunduma najeriya na har sai baba ta gani akwai kuma wasu batutuwa da zamu duba duk dai da ke da sarkakiya da harkar siyasa inda ake ta samun zantuka waɗanda suke nuna cewa gwamnatin tinubu ta samu matsaloli daga gwamnatin da ko daga gwamnatocin da suka gabata domin tattaunawa akan wannan maudu'i mun gayyaci wato honorable mansur kwantagora wanda a ba bako bane ba a cikin wannan gida ya saba shigowa domin tofa albarkacin baki farko dai bari mu maka barka da shigowa a honorable mansur waziri kwantagora barka da alhaji umar gombe to, to madalla sai daga nan tsakiya akwai alhaji isiyaka babana gode wanda shi ma jigon siyasa ne na jam'iyyar apc a najeriya barka da shigowa cikin wannan shiri Eh, jama'a assalamu alaikum to wa alaikum sala to na mance in gaya muku ko da yake shi honorable mansur kwanta gora dama dan jam'iyyar apc ne shi ma <laughs> kamar yadda aka sani to duka su dai waɗannan yan jam'iyyar apc ne kwanta gora bari in fara da kai na'am an yi zaben waɗannan jihohi guda uku wanda an kammala su kuma duk wanda ke kai shi ya koma wasu suna ganin babu wani sabon abu dama haka gwamnatoci suka saba yi a in an cika 'yan sanda da jami'an tsaro watakila yadda gwamnati take kai ita za ta sake dawowa akwai wani abu da kaga ya saba da yadda mutane suke wannan fahimta sannan akwai shawarar da shugaba jonathan tsohon shugaban kasa jonathan ya bayana cewa ya kamata a yi la'akari da haɗe waɗannan jihohi kawai a rika yin siyasan nan ta bai ɗaya kamar yadda ake da sanatoci da 'yan majalisar dokoki To a uh, jama'a masu kallo da sauraron mu barkanmu da saduwa da ku uh, a daidai wannan lokaci kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar alal hakikanin gaskiya zaɓe a Najeriya wani uh, cuta ce wadda take addaban mutanen Najeriya ba jam'iyyar APC kaɗai ba ba jam'iyyar PDP ba kowace jam'iyya Allah zai kawo a mulkin shugabancin ƙasa a Najeriya in dai ba su shugabannin shirya zaɓe ko kuma ita karan kanta hukumar shirya zaɓe ɗin ta kasance ta tsaya ta bi ƙa'idoji ta bi kundin tsarin mulkin Najeriya ta bi kundin tsarin mulkin da ya hassasa ta matsayin shugaban a matsayin hukumar yin zaɓe ta bi kundin tsarin zaɓuɓɓuka na Najeriya wanda ake kira Electoral Act to in ba shi aka tsaya aka bi ba akan yanda yake na zaɓe a Najeriya kullum za a yi ta yin abubuwa ne ana ganin kamar ana ci gaba mm. amma ci gaban mai gina rijiya ne domin idan za ka yi faɗi gaskiya tsakani da allah kowa ya san najeriya ba zaɓi ake yi ba ba kuma jam'iyyar apc ba ne ba kuma jam'iyyar pdp ba ne a'a to ina take ita karan kanta hukumar yin shirya zaɓuɓɓuka ɗin mm. karan kanta akwai rashin gaskiya akwai matsaloli ba kurakurai ba ne kuskure shine abin da kai jiya a mm. bisa rashin sani idan zaka sake yin shi za ka gyara kuskuren da ka samu jiya to hukuman zaɓe a najeriya tun da aka dawo demokradiyya zango na biyu 1999 zuwa yanzu hmm. babu wani ingantaccen zaɓe da za a ce sun yi sai in mai hasashe ya yi hasashe shine zai ce zaɓen da aka yi 2015 wanda ya kawo shugaban muhammadu buhari domin ana duban wannan zaɓe ɗin shine zaɓen da shugaban wanda ya zo a kan karagar mulki ya tarar da wani yana ci kuma ya kada shi a mm, zaɓe to za a iya ayi la'akari da wannan zaɓe na ce shi ne zaɓe wanda aka yi mafi hanci a najeriya don ko zaɓen da shi karan kan shugaban muhammadu buhari ya dawo a karo na biyu yana da kurakurai mm. domin a matsayin shi na shugaba a wannan lokaci ba zai yadda ko kuma in ma shi ya bari a yi a kan yadda ya dace mukarrabansa wanda ke cin abinci a cikin wannan gwamnati din ba za su yarda a yi zaɓen da zai barar da wannan gwamnati saboda tasu bukata ba wannan shine gaskiyar magana ko mutum ya yarda ko bai yarda ba zaɓe a najeriya akwai matsala ba mamaki ba da jihohin nan kowace jam'iyya da ke kan mulki ita ta dawo ba wani abu mamaki a ciki ai kamar yadda na faɗa maka ne ba zaɓe ake ba najeriya kuma ni ina da ɗaya daga cikin waɗanda ke kalubalantar hukumar shirya zaɓe a najeriya da kuma ita karan kanta gwamnatin najeriya da kuma su shugabanni na majalisar zartarwa da kuma majalisar dattijai ya kamata a ce a hito da wasu abubuwa duk da akwai su a ƙasa bi ne ba a yi mm. amma a ƙara jaddada wasu abubuwa waɗanda za su ƙara inganta aiwatar da zaɓe a najeriya domin zaɓe a najeriya duk duniya ba afirka kawai ba babu inda ake lalataccen zaɓe irin najeriya mutum ko ya sani ko bai sani ba wannan haka yake idan ka yi murna an taushe wani kan tauke an taushe wani saboda ba ɗan jam'iyyar ka bane gobe ta jam'iyya kuma za ta yi takardu mulki mm. kai ka kasance ma kai ne ɗan takara a kuma taushe ka mm. ya za ka ji so shi mm. rashin adalci ko akan wa aka yi shi rashin adalci sunansa rashin adalci adalci kuma ko akan wa aka yi shi sunansa adalci wannan shine abin da na yarda da shi kuma akan sa nake to alhaji isiyaka Allah baba na gode an yi zabuka waɗannan jihohi kaji abin da honorable kwantagora ya ce kana da wani saɓani wannan ra'ayi eh, um, jama'a assalamu alaikum ah, wato a gaskiya abin da kwantagora kusan haka ne ah, har kulliyomin a najeriya zaɓe ya zama wani irin abu babban kalubalen da ya sa mutane saɓani na da kwantagora a maganan shine da idan taɓa kaɗan daga cikin talakawa masu zaɓe ya kamata talakan najeriya ya gane yana da matsala domin in bai ba da dama ba na matsalar shi ba to wannan abin da ake mishin da ba ra'ayi ba muna so talakan najeriya su gane kan cewa yancinsu ya fi kuɗi ya fi dukiya ya fi duk wani abin da ake tsammani kuma wannan yana ɗaya daga cikin ƙalubalen da yake damunmu a wannan gwamnati tamu ta apc yau wanda mafi yawanci wanda suke da madafai iko yau a najeriya an wayi gari a zaɓuɓɓukan da suka yau gabata babu wani mahalukin da zai ce bai karbi wani abu ba a gun wani dan takara ba yana ɗaya kuma daga cikin wanda abubuwan da muke gani yake faruwa a gwamnatin mu jam'iyyar mu ne da mu muka kawo ta da mu aka yi wahala aka kawo ta kuma har yanzu muna jam'iyyar amma abun babban abun bakin ciki an samu sabanin abubuwa da aka ji magana na kamar na fita maudu'in da muke magana da kai amma ina shimfiɗi ne ma magana an fita saɓanin abubuwan da duk muke tsammanin da ya gudana a gwamnati baya gudana yadda ya kamata ba don komi ba shi ganin gwamnati za ta yi yadda take so ba don komi ba tana ganin ai in lokaci ya yi abin da aka yi bayan nan shida a yi wanda alhamdulillah wannan zaben da ta wuce 2023 na da ta wuce wannan zaben da ta wuce hmm. na zaga ni akalla ba ƙasar ba na yi participating a zaɓe sama da shi so bakwai ko so takwas wanda nake jagoranci amma dai alhamdulillah talakawan don wasu dalilai da aka kawo saɓani da ya faru talakawa duk inda ka je ba wanda zai ce maka ba nuna ba zaɓen shugaban ƙasa da shugabata sun fito sun yi zaɓe wanda suka karbi kayan mutane sun karɓa ba su ba mu talakawan ba kuma talaka sun yi zaɓen su yadda ya kamata sun zaɓi abin da ya kamata kuma result ɗin abin da ya kamata ya zo musu to amma su wanda suka ba da abin su gani suke abin ya je ga talakawa ko bai je da su ba bai je wajen su ba an zalunce su ne kuma ake abin nan kuma maganan da honorable yake magana hakika magana honorable gaskiya ne eh? ta maganar rashin ingancin zaɓe a ƙasar nan inec matsalar inec ne yanzu ko kotunan da ake ta tafiya ake ta abin nan wa yake da laifi inec ne yada a ce an je kotu da mutum baya da takarda baya da kaza baya me amfanin inec me amfanin INEC tun kafin a shiga zaɓe ya kamata ai ya kamata tun kafin a shiga zaɓe ma in INEC za su yi aikin da ya kamata su yi kafin ma a je zaɓe ma ba za ka ma je zaɓe ba ba za ka ma san akwai fasitan mutum ba me dalilin da INEC ba su tantancewa saboda haka mafi yawanci mutanen ma da ake karɓe musu eh, akwatin zaɓensu. su eh, da sauransu rashin adalci ne babban mai kotuna ba sai adalci ba wani mutanen saboda ba wani babban mai laifin da zai kamata a mishi hukunci tuface inec saboda haka zaɓe a ƙasar nan abin da ne kowa sani ne yawa yawa mafi yawanci idan gwamnati tana idan gwamnati tana mulki to hakika mafi yawanci abin da yake ya bayyana mana shine kusan kawai ita za ta ci zaɓe kawai abubuwan da yake faruwa kenan a ƙasar nan amma kamar wasu wajen kuma gunda aka ɗan sabani zaɓen da ya samu sabani shi kamar na kogi kamar kogi in ka lura zaɓen kogi su zaton gwamnatin da ke kai za ta a ni na yi zaton haka a dalilin da zaton haka saboda inda su na suka raba ƙuri'unsu sun raba ƙuri'unsu in ka lura kogi tana da wani bangare ne kamar bangare wajen uku ko hudu kuma duk manyan kabilun na uku ko hudu sun fito sun yi zaben nan sun fito da dadino ga wannan eh, sdp ga wannan ga wannan igala ga berbe ga waye ga waye kuma kaga banufi da ibra da su iya haɗewa waje guda su yi tafiya guda to wannan wannan dai iya kawo musu cikas masu pdp a wajen zaben abin nan saboda haka na iya faruwa su iya cin zaɓe a haka kamar kuma na bayelsa da sauransu kuma da imo kamar imo kamar imo a irin aƙidar eh, mutanen can da irin result ɗin imo ma ya fi birge ni kamar yadda ke fitowa wanda in ka lura da abin da yake faruwa a imo result ɗin imo inda result ɗin imo ya fara fitowa da farko da sauransu ba za ka yi taba tunani ni ban taba ma tunanin haka dan gani ba zai zo ci wannan zaben ba tunda harka ne kamar su can akwai kabilanci na jam'iyyar da sauransu ga suna da jam'iyyar su lebo da sauransu yawwa to abin nan amma apc ta shiga ta ci amma a gaskiyar maganan gaskiyar maganan yadda honorable ni ne bakin din shi bani da da wani abin da na iya can maganan da ya faɗa saboda gaskiyar magana mu muke cikin zaben nan ana zaben nan ana duk abin da ake zaben nan akwai kurakure akwai kurakure ai shi ai kurakuran shi yasa nace ma babu gyara a maganar da ya faɗa magana kan na maganar zaɓe a Najeriya dole ne a zawo a duba a duba kundin tsarin mulki a duba yadda ya kamata yi eh, honorable yi mana magana akan ra'ayin shugaba jonathan wasu na ganin cewa wannan ra'ayi nasa ya makara tun yana shugabancin kasa ne yasa bai kawo wannan shawara ba sannan idan haka yi wa gwamnoni haka za su ga kamar duk da dai sanatoci ma haka ake musu ko da shekara nawa kai kana bin shari'a ranar da ka samu iya shekarun za ka karasa ya dace a yi wa gwamna ma haka yanayin kamfen din ba ɗaya ba ne to ah, alal hakikanin gaskiya zaɓuɓɓukan da ake yi bayan an yi zaben gama gari na ƙasa ga baki daya hmm. ko da wata hudu ko da biyar wasu ma da shekara ɗaya baya dama dalilan da ke kawo waɗannan abubuwa can baya matsalan shiga kotu ne da aka yi bayan an gama zaɓe idan aka shiga kotu aka gama zaɓe aka samu matsala wanda ke kan kujera kotu ta anshe kujeran duba da hujjoji da suka gabata a gabanta ta ba ma wanda ya kai kara a kotu to shi ne zai sa kaga ba za ka hana wannan ya shekara hudu ba ba za ka ce shekarun da wancan ya ɗiba ko watannin da wancan ya yi eh. za a haɗa a cikin wannan ba to amma me yasa ake wa sanata haka e to waɗannan abubuwa ɗin kamar shi maganar da shi jonathan ɗin ya yi shine abin da za a iya a tsaya a duba domin yana da kyau idan za ka yi abubuwa ka yi su a bai ɗaya bai kamata a ce kaga kamar ni ina da nawa ra'ayi na yanda ma ake aiwatar da zaɓe din a Najeriya jerin eh, zaɓuɓɓuka din a ce a fara zaɓen wani a fara zaɓen wani ni ina da wani gyara ra'ayi na ya bambanta da yanda ake zaɓuɓɓuka a Najeriya abin da ya kamata shine ya kamata ne a bar zaɓen shugaban ƙasa ya zama ƙarshe a fara da na ƙananan hukuma wannan shine abin da ya kamata domin ah. idan ana so a yi gyaran da kyau ai a yanzu idan aka yi zaɓen shugaban ƙasa jam'iyyar da ta ci zaben shugaban kasa kaga akan ayyana wanda ya ci zabe kamin a shiga wani zabe eh. bayan sati ɗaya ko bayan sati biyu eh. mafi yawancin mutane jikinsu yakan mutu a raja a je ga jam'iyyar da ta ci zaben shugaban kasa ko da ba nan ra'ayin ka yake ba wani sa'ilin kuma jam'iyyar da ta ci zaben shugaban kasa duba da su jami'an tsaro da waye da waye eh, me yake da suna akalansu zai tashi daga wanda ke kan mulki zuwa ga wanda ya ci zaɓe a misali kamar irin yadda aka yi a shekara ta 2015 shugaban Muhammadu Buhari ya ci zaɓe to jami'an tsaro suna iya su ɗauki akalansu ya tashi daga shi shugaban ƙasa mai ci a lokacin jam'iyyarsa ta PDP Goodluck Ebele Jonathan su mai da akalansu wurin jam'iyyar da ta yi nasara a wurin zaɓen shugaban ƙasa saboda ba don komi ba kila duba da kujeran da nake ciki sama zan so a banni ko kujeran da nake so na gaba to za su iya su goya ma jam'iyyan wanda ya yi nasarar nan baya a wurin yin amfani da jami'an tsaro kamar yadda mutane ke zargi su goya ma wannan jam'iyya din da shugaban kasa baya don a samu sabanin abubuwan da kila yake a cikin zukatan mutane to idan ya kasance ana zaben shugaban kasa a ƙarshe waɗanda abubuwan da mutane ke zarge-zarge ba za su rinka faruwa ba eh. za su kau kaga a misali a zo a yi zaben ƙananan hukumomi naka ƙare da zaben ƙananan hukumomi sai a zo a yi zaben yan majalisun jiha mm. bayan an gama zaɓen yan majalisun jiha da gwamna sai a zo a yi zaɓen su yan majalisan tarayya da na da shugaban kasa mm. to idan ana yin haka ni a nawa dan karamin fahimta ina ganin kamar shi karan kanshi a zarge-zargen da ake ma hukumar zaɓe wurin aiwatar da zaɓe zai yi sauƙi sannan kuma idan ka ce maganan da shi shugaba goodluck ebele jonathan ya yi ya kamata a yi kaza haka ne gaskiya ne ya kamata a ce duk shugaban da yake so ya bada shawaran abu ko ya ce a aiwatar da abu yana ba ma shugaba mai mulki a lokacin to tunda har shi ma yayi mulki a wannan lokaci me ya hana shi a lokacin sa ya gabatar da wannan ko ya aiwatar da ire-iren waɗannan korafe-korafe da ya san cewa suna kawo cikas suna kawo cikas kamar yanzu a misali ai ah, idan ba mu manta ba shugaba mai rasuwa marigayi malam umar musa ya raduwa akwai abubuwan da ya yi akan maganan cin hanci da rashawa sai allah bai ɗauki bai bar rayuwan shi ya kawo lokacin da zai aiwata baka ɗauki rayuwan shi kusa kusa akwai maganan da yake yi da yake cewa cin hanci da rashawa corruption ya riga ya shiga cikin zukatan mutanen najeriya waɗanda ke riƙe da madafan iko da waɗanda ke aiwatar da tabbatar da cewa ba a samu wannan cin hanci da rashawa ba su ma ba a ba su wani freedom ba su da independence ba su da cin gashin kansu wurin binciken wane ne ya kamata a bincika da kuma inda yake cewa zai jaye ma ofishin shugaban ƙasa da ofishin gwamnoni wannan immunity din kariya kenan eh. daga tuhume-tuhumensu yana da yawa waɗanda maganganu ya ce ya yi alkawali idan national assembly za su ƙara duba kundin tsarin mulkin najeriya zai yi kokari ya shigar da wannan tsare-tsare din sai allah ya dauki rayuwarsa to abin da muke tunani ko abin da ya kamata shugaba jonathan da ya zo ko kuma da ya kasance shine ya dauki. ga mulkin na shekara biyu haka zuwa ka sake zaɓe a shekara ta 2011 ya kuma ƙara nasarar samun zaɓe ya zama shugaban ƙasa to ya kamata a ce cikin shekara shidda nan da ya yi a matsayin shugaba eh, umar yaraduwa mai gidansa wanda suka kwara tsarin mulkin najeriya tare to bai kamata ya kauce ma wasu akidoji bai kamata ya sauka daga wasu manufofi na shi din ma musamman waɗannan seven point agenda din eh. so idan ka duba da kuma waɗannan tsare-tsare da shi shugaba eh, Umar Musa Yar'adua ya yi na cewa ya yi alkawari idan majalisar tarayya za su zo da tsare-tsare ko kuma da canje-canje shi ne ake kira constitutional review kenan ko hmm. za su duba su gani ina ne kundin tsarin mulkin najeriya ke son gyaran fuska ina ne yake so a tabbatar da shi yadda yake ina ne yake so a ma cire shi a kuma sa wani to ya kamata da shekara ta zagayo shi shugaba goodluck ebele jonathan ya tabbatar da wannan abun saboda wannan abun ba karamin nasara zai kawo ma najeriya ba ta bangaren cin hanci zalunci da kuma mm. zarge-zarge da ake yi ma shugabanni domin mafi yawancin shugabanni mm. abin da yasa suke cin karansu babu baka mutum ya san a shekara takwas din nan da zai a kan karagan mulki babu wani zargi babu wani tuhuma da za a iya mashi a mm. matsayin shi na shugaba ko shugaban kasa ko gwamna to idan aka zare maka wannan garkuwan da kake eh. tunkawo da ita hmm. zaka kiyayi doka zaka kuma kiyayi haƙoƙin al'umma zaka tsaya kai abubuwan ka daidai da kundin tsarin mulkin Najeriya gaskiya ne to eh, Alhaji Isiyaka shi wannan shugaba Jonathan ba za a yi masa uzuri ba tunda yanzu ya tuna wata watakila da za a iya cewa eh, al'amuran mulki wani abu ne da yake da faɗi da yalwa ba lallai hankalinsa ya iya tuna waɗannan abubuwa ba yanzu yake ganin ya kamata a zo a gyara duk wanda ya ci zaɓe kuma ma abin da yake ba mutane mamaki shine ko shekara uku gwamna ya yi akan mulki ranar da kotu ta tsige shi shikenan ba wani hukunci ba komai ya ci banza kenan sai a kawo wani kuma ya ɗora wato kamar an ɓata wa mutane lokaci waɗannan duk bai kamata a yi la'akari da su a gaskiya ka san sha'anin mulki shugabancin nan wani abu ne kamar sun bugu ne yau yawan shugaba a lokacin da yake mulki hmm. baya gani she ya zo ya zauna yake gani sai ya sauka she ya sauka ya zama baya wajen yake ganin abin da yake faruwa kuma shugabanci a har kullum tana tafiya ne da wazirai na kirki hmm. wanda suke ba da shawari a najeriya abin da muke lura najeriya shine ba ana maganan kan cewa me da a mutanen kasa ba ne shi dai meye interest mu domin cin matsalolin da muke samu a najeriya babban matsalar mu na farko wanda duk abubuwan da idan ta aka kare shi zai kare ne da taimakon civil servant ma'aikatan gwamnati saboda duk wata gwamnati tana tafiya ne ƙarƙashin ma'aikaci a siyasance a gwamnatance akwai haki na ma'aikata domin duk abin da zai saba ko national assembly duk wata hukuma da ka samu clerk ta ma'aikaci ne na gwamnati wanda yake gudanar da wasu muhimman ayyuka um, kulliyomin shi mai shugabanci idan mutum ya kawo shawari ba da a yi kwandamin din shi ba mm. ni a ra'ayina bai yi kwandamin din abin da ya faɗa ba kuma a har kullum a harin eh, mutum da ya a wayi gari wani abin ba ka gani ba lokacin da ka bargo domin yanzu yau jonathan yau ta yiwu waya ma mai kiran shi ma wayan ma watakila babu wanda da kuma a kira shi ne a yi nan a yi nan a yi nan a yi nan ana ta harkoki dai ta mulki to a gaskiya wannan maganan abu ne na ci gaba kuma duk wanda ya kawo gudumawa na ci gaba ya kamata a duba su wannan gwamnatocin su duba abin da ya kawo amma ka sani shine kan cewa mafi yawanci duk wanda abubuwan nan da ya shafe su cire musu gwamnonin nan duk abin da aka kawo na ci gaba sukan zo saboda cin hanci da rashawa da ya katutu ma kasar nan hmm. ba za su taba bari wannan abin ya fa'a kuma ya amfana ba yau ka dawo ka duba maganar local government amma majalisa ce take da iko ta yi wannan gwamnonin za su shiga to majalisa yan majalisa sanatocin su waye kusan sanatocin da kaɗan suka gaza yaran gwamnonin kana ce sanata ne baka gwamnonin ne ma a ciki eh kuma tsofin gwamnonin ne a go yau an waye gari sanatocin mu ai kasan nan kamalan tun da dai matasa ko kuma wa'ansu wanda suka cancanta ko kuma talakawan kasa ba su fito su yi zaben da ya cancanta ba shi ina lillahi ina a kasar nan saboda abin da zaka lura ga sanatan ma da ka zama sanata in ma ba gwamna ba ne wani sanata ne zai zama sanata ba hannun gwamna an waye gari fakar mu manta fa ga abin ci gaba fa da zai taimaki mutanen al'umman kasar nan local government chairman kudaden local government har kwanan gobe buhari ya ce an basu an ce a baki ana cewa an basu yancin su an ce kaza an ce kaza Eh? gwamnoni da kemimi sun kira ba wannan abin nan sun kiyarda da su ɗauki kuɗi su ba ma 'yan majalisar state in na jihohin ne za su ɗauki kuɗi su ba su ko kuma za su yi abin nan to kasa ne wanda malam a gaskiyar magana shi dai mu ci gaba da addu'a ubangiji allah ya kama na mafita to amma ya za a yi da waɗanda suke share <coughs> shekaru kamar a jihar anambra eh. an samu lokacin da kiris ingege sai da ya shekara uku kafin kotu ta kwace ta ba peter obi a wancan lokaci amma ba wani hukunci da aka yi shikenan gafiya ta tsira da na bakinta to wannan hukuncin ba kotun ba ne wannan kuma ka kama ganin da dictionary ne su su kotu su suke da wannan laifin domin shi alkali ba ganin da ya faɗa a yayin hukunci ita ce take amfani idan alkali lokacin da ya yanke hukunci ya ce bayan an yanke hukuncin ka an sauke ka kuma a tuhume ka kaza ka dawo da duk abu kaza daga lokaci kaza zuwa kaza mm. da a dawo da shi amma kotu ne ta wanke ka ta sallame ka ba tare da wani abu ba wannan ya rage ma gwamnan da ya zo gwamnan kuma da ya zo shi ma mai wa kuna adawa da shi mm. ko wani abu ya ce to shi yana tuhumanka yanzu gwamnoni nawa ne wanda suka zo suka gama mulki ba gwamnan da ya zo ya gaje su bai ce komai ba malam umar ai gwamnan duk haki ne na kotu yayin yanke hukuncin ne kotu za ta ce to an yanke maka hukunci an cire ka yau a gwamna sannan daga lokaci kaza zuwa ka lokaci kaza abinda da kai ka taba ko abin da ka kawo abin da ka taba ko wani abu a baciya ko a ciya an cire ka a gwamna talakawan ƙasa masu ra'ayi masu tafi su yi tafi a yi munna babu kuma wanda zai sake cewa wani abu a kai so wannan abu ne wanda muke buƙatar wayewa a ƙasan har yanzu kanmu bai waye ba akan abin da ne na neman yanci na talakawa babu da wata kungiya tsayayya ko wasu al'umma masu kishin ƙasar ko kuma ma al'umma yanzu misali Eh, malam umar mun sha maganganu a nan masu ma'ana domin magana duk ba a taɓa zama aka tattauna magana ba koya ne ba a samu wanda ya amfana ba amma shi ka ta magana yau kullum muna muna tattaunawa a tattauna a tattauna ba mu sani ba alhamdulillah mm, masu kallon su masu kallo suna abin nan amma ai magana muna so ainihin masu madafai ikon a ga canji a ga akan abin da muka tattauna yau wanda kuma yana da wahala duk abin da bai shafi biyan bukatunsu ba to ba ba daidai ba ne ba kuma kan hanya yake ba to alhaji baba na gode bari mu numfasa da wannan guduma taka mu je hutu rabin lokaci idan muka dawo sai mu ci gaba to masu kallon mu da fatan kuna biye da mu kuma kuna kallon yadda wannan tattaunawa take kasancewa tare da honorable mansur waziri kwantagora da kuma isiyaka baba na gode <coughs> wanda a daidai wannan gaba za mu numfasa mu tafi hutun rabin lokaci idan muka dawo shirin zai dora kada ku yi nesa da akwatunan talabijin ɗinku ga munin dawa ku dakace mu da dawa daga wannan hutu na rabin lokaci kada ku shafa dai kuna tare da kaftan TV Hausa ta cikin wannan shiri na mu tattauna wanda yake zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa da ke nan birnin tarayya Abuja muna tattaunawa ne da Honorable Mansur Waziri Kwantagora da kuma Alhaji Isiyaka Baba na gode 'yan siyasa ne kuma muna duba wannan maudu'i. Mansur Kwantagora mu kalli wannan yajin aiki wanda ana ganin cewa kamar babu wani dalili ake yin sa. saboda kawai an kama shugaban kungiyar kwadago an tsare amma sun ma zargin an buge shi wannan dalili ya isa a tsunduma cikin wannan yajin aiki duk da dai kamar ba kowa ne ya ba su goyon baya ba to shi maganan yajin aiki a najeriya a malam umar mun sha zantawa akan haka mm. a ah, ita gwamnati idan ah, su kungiyan kwadago suna da nasu matsala ita ma gwamnati tana da nata matsala ah, wannan kadai ba shi bane dalilin da ya sa kungiyan kwadago ta shiga yajin aiki mm. wasu sun sani wasu kuma ba su sani ba wasu kuma sun sani din amma sun mai da shi kawai shine dalili uh, abubuwa guda hudu ko ce zuwa uku mm. sun tattaru sun zama dalilai na wannan yajin aiki din a uh, kan daidai suke ba kan daidai suke ba ma dai sun bayyana su akan haka mm. akwai lokacin da ita gwamnatin tarayya ta ayyana a ma'aikata dubu goma sha ɗaya hmm. a matsayin waɗanda suke ma'aikata na bogi su kungiyan kwadago a matsayin su na wayanda ke kare haƙƙin ma'aikata sun hmm. ce ba su yadda da wannan ba abu na biyu kuma akwai lokacin da ita a gwamnatin tarayya ta ayyana mutane dubu goma wayanda suke 'yan pension ne kuma a hmm. matsayin 'yan pension ɗin bogi wayanda hmm. ba a yadda da a rinka biyan su kudin pension ba a matsayin su na wayanda suka aiki suka kare nan ma suka ce ba su yadda ba su kungiyan kwadago abu na uku akwai rashin cika alƙawalin da aka yi na albashi mafi karanci naira dubu talatin shine ake kira 30,000 minimum wage mm, amma akwai jihohin da suka eh akwai jihohin da suka tabbas to abu na hudu sai shi wannan janye tallafi wannan abin da ya faru na shi shugabansu hmm. comrade ajero kenan wanda ya hmm. faru a wanda ya faru a jihar sa jihar Imo hmm. wanda har aka yi zargin an dake shi ko ce ba zargi bane tun daga in kana da to wannan ya tashi daga zargi amma dai wanda ake zargin sun dake shi din shine ake so a tabbatar su din ne ko ba su bane don ana zargin jami'an tsaro ne suka yi mashi wannan dukan wanda wasu suna zargin cewa shi gwamnan ne ya tura domin ana shi fahimta ba daidai lokacin da ya kamata je ta tayan musu da tanzoman maganan yajin aiki ba ne mm. saboda ana daidai lokacin da ake shirya zaɓuɓɓuka mm. wanda ki kai ka sani shugabannin mu na Najeriya duk abin da zai taba nasu biyan eh, bukata to ba za su kyali ba mm. a har ila yau idan muka tsaya muka duba shi maganan yajin aiki a Najeriya ni abin da kullum nake tambaya shine ita kungiyar kwadago menene gudunmu wanda take ba mu ma'aikatan karan kansu baya ga shiga yajin aiki domin ah, ni ba ma'aikacin gwamnati ba ne amma na sani hmm. akwai kuɗaɗe da ake cirewa a albashin ma'aikacin gwamnati da ake cewa kuɗin lebo daidai girman ka daidai salarin ka daidai abin da ake cire maka akwai wanda ake cire ma naira dubu goma naira dubu biyar naira dubu uku to sai ka yi kiyasi a najeriya idan muna da ma'aikata dubu hamsin ne ko dubu ɗari a misali hmm. ma'aikata kawai na gwamnati a duk wata ana cire naira dubu biyar ko dubu biyu ko dubu uku a kowane ma'aikaci hmm. kuɗin ana cewa na ƙungiyan kwadago ne lebo kenan yana zuwa a wurin ita kungiyan kwadago menene ƙungiyan kwadago din na ƙasa take yi saboda welbin ko kuma saboda kare a mutunci da kuma muhimmancin ma'aikata a najeriya wannan abin tambaya ne wanda ba kowa ke tambayan su ƙungiyar kwadago din ba domin in ka tarar da ma'aikacin da ya san ciwon kansa ya san menene ake kira aikin gwamnati zai fi kalubalantar maka ita kungiyar tasa da ke jagorancin shi bisa ga eh. gwamnati domin shi ya san wani irin gudunmawa ko wani irin abubuwa yake bayan ma ita kungiyar nan nasu wanda a wuzurinsu sun ce doka ne ya ce a zazzara waɗannan kuɗaɗe din to waɗannan kuɗaɗe da ake zare maka menene kai a matsayinka na ma'aikaci kake gani a matsayin tallafi ko a matsayin gudunmawa ko a matsayin taimako da ita ƙungiyar kwadago ɗin take baka a matsayinka na ma'aikaci wannan a aje shi a gefe wannan shine tsakanin hmm. ma'aikata hmm. da kuma su kungiyar kwada gudu a eh, matsayin na dan eh, Najeriya da ni ma zan iya tambayi kungiyar eh, kwada gudu wani gudunmuwa take ba ma ma'aikatanta sannan ta fito ta ma mutanen Najeriya bayani wannan kuɗi ɗin da take karɓa menene take yi da shi menene muhimmancin karɓan wannan kuɗi sai mu dawo ɓangaren. ya tarin ka koma eh, bangaren yaji aikin bari na je ga <laughs> alhaji isiya ga ka bari na da ba ba na gode za mu dawo <laughs> za mu dawo kansa <laughs> karka su ne gaba alhaji isiya ka na ga kamar bakin ka da rawa akan wannan eh, maudu'i na yajin aiki eh. kamar yadda mansur gore ce suna da dalilan da za su shiga yajin aiki baya ga bugun ko zargin tsarewa da dukan shi wannan shugaban su jo ajero amma wasu na cewa me yasa ba su yi haka ba sai yanzu da aka buge shi kuma daga bugunsa din suka kama wannan fafutuka har suka tsunduma najeriya a cikin wannan yajin aiki to masha Allah um, gaskiya ni ka san an sha magana akan kungiyar kwadugo a gona hmm. mun sha tattaunawa a kafofin rediyo mm. television da sauransu a kan kwadago mm, mm. wanda ba ni mantawa ko da yake program ne kwanan na aka haɗa mu da sakataren gudanarwarsu eh. na kungiyar kwadago eh, comrade nasir comrade nasir eh, an haɗa mu da shi a wani program wanda hadde ya dinga fushi da sauransu ni a ni ba ma maganar me suke ma abin nan ba ne ba su ma ban gama wani tasirin abin da suke yi ba kamar ya idan suka shiga yajin aikin bukata ba ta biya bukata tasu ce take biya tasu kamar ya ta ta, shugabannin kungiyar kwadago kai ma ka yadda kamar akwai masu zargin wai cin hanci ake ba su cin hanci ake ba su mana wani abu suka yi a ƙasar nan wanda ya kai ƙarshe kuma ya ba da result ya ba da ansan ga wannan abu sun yi kuma ya taimaka ma ma'aikatan amma sun shayar rantsuwa ko shi kwamarin nasir da kake ah, magana kowa nan ya yi rantsuwa wannan magana yake magana rantsuwa ko ni a da muke wannan program da shi ya yi rantsuwa shi ya ce bai taba ba taba ba shi ko kobo ba kuma mu kamar yanzu wannan magana da muke yi ya inda Nasir ne abin da zai dinga ce maka kawai tun ranar muka dinga ce dinga dinga cewa gwamnati ta turo ku gwamnati amma yanzu a yau ai muna zauna na mun faɗi laifin gwamnati. ko ko saboda haka magana na gaskiya maganar kungiyar kwadugo har kuma suka zo suka yaudari ma talakawan ƙasa suna cewa wai tsadan mai ko tsadan menene kan talakawan ƙasa saboda hanya ya kure musu yara samu nasarar yin abin da suke so shi sun hada sun jawo kuma sauran al'umman kasa wanda gaba ɗaya ba su amfanin su yau in ka dawo ka duba ba mun ce ma'aikaci yana da muhimmanci ba mu ce ba da muhimmanci ba saboda shi yake gudanar da kasar hmm. eh, amma ma'aikacin civil servant da na kamfani da na ko ina a Najeriya in ka hada su da na kowa da kowa ba su kai 10% na Najeriya ba Mm, haka ne ba su kai 10% da na kowane haddan naku na nan gidan mm. aka haɗa kuma kai 10% ɗin Najeriya ba amma duk lokacin da aka tashi ana magana da ce civil servant civil servant civil servant ana karɓa musu hakkin su ana musu menene har yanzu maganan kuɗaɗen nan mafi yawanci gwamnonin da suka yi hidin gwamnonin da suke biyan wannan 30% ɗin masu tosaya ne suke biyan 30% ɗin kamar yanzu abin da comrade yake faɗa ne comrade ya faɗi maganganu muhimman maganganu game da su da kudaden da suke karba da abin da suke yi da sauransu amma har yanzu idan suka fi shiga yajin aiki suna shiga yajin aiki kwana ɗaya kwana biyu aka ji sun ce ai an daidaita da a yi magana da a abin nan eh amma gaskiyar magana ƙungiyar nan da a kai matsayin in ba su mai da hankali ba tunda suna jawo talakawan ƙasa ƙarshe zanga-zanga da cikin zanga-zanga suna yi su ma ana musu Allah ya kyauta don sun kai matsayin suna zanga zanga ko mu nan da mu iya kiran ma kasa ƙasa su masu musu zanga-zanga saboda ba su yi adalci ba ko kuma su gyara abu ne mai kyau da suna yin shi yadda ya kamata abu ne mai kyau mm. don neman haƙƙi ne mawa'insu to kafin mu zo ga shawarwarin kila da za ka ba su don su gyara koya za a yi wajen hanyoyi za su bi su gyara mm. bari mu ji abin da shi honorable kwantagora yake so ya ce ɗazu akan maganan yajin aiki a ah, maganan da nake so in ce kamar yadda shi yayana ya dora kai mm. a ah, kaga idan ka duba kamar maganan da suke yi na kuɗin mai ya yi tsada an zara tallafin mai ah, ni na faɗa idan gwamnati da suke zargin ta yi ba daidai ba hmm. ta yi ba daidai ba to su ma sun yi ba daidai ba abinda za ka tsaya ka duba anan fuska biyu ne hmm. a duk lokacin da aka ce an je yajin aiki suka ce sun ja yajin aiki abinda ake so ko kuma abinda suke kokarin suke so ya tabbata shi ke tabbata suke ja yajin aiki kan magan da ya faɗi eh, ke shi ke tabbata ba bukata ke biya ba a'a wata bukatan su ne can sai ka ji an ce an zauna da kungiyar kwadago da shugaban kasa na minti talatin yanzu dai an hito sun jaya yajin aiki su waɗannan abubuwa ɗin su ne muke so mu duba shin menene yake faruwa kan magan da ya faɗi ya ce inda suna yin abubuwan a bisa ka'ida kuma a yi shi ne transparent mana kowa ya ga me suke kalubalanta kowa ya ga in an ce an yi alkawari ko kuma an ce a je a jaya yajin aiki kowa ya ji me aka faɗa na jaya yajin aiki ko kuma me aka yi na jaya yajin aiki a Najeriya ne fa za ka je ka tarar da ma'aikacin gwamnati ma'aikacin gwamnati wanda ke karban salarin gwamnati a misali za ka je ka tarar da babu wani abu da yake amfanar da kasan kuma yana karban salari idan salari din bai zo ba za ka je yana kalubalantar gwamnati salari bai zo ba salari bai zo ba amma a cikin gidanku yake yana zaune baya zuwa aiki din akwai ire su da dama hmm. akwai kuma ire-iren waɗanda ke amfanar da ƙasa ɗin kuma suna zuwa aiki kulliyomi gidarun alaina to amma abin da muke so mu duba shin kai wancan da kake karɓan salari na ƙasa baka zuwa aiki ka taɓa ƙalubalantan kanka ko su ƙungiyar ƙwadago sun taɓa fitowa suna zanga-zanga ga 'yan uwansu ma'aikatan gwamnati da ke karɓar haƙƙin talakawa ba sa zuwa aiki ko kuma da ke karɓar haƙƙin talakawa suna cin hanci da rashawa in gwamna kake in darakta kake in menene kake a ƙasan nan wanda zai fara koya maka yaya za ka ka zalunci al'umma gurɓatattun cikin su ne gurɓatattun cikin su ne kuma su ake karewa kuma su ake ciwo ake ciwo a ce za a zuwa kare to ina tare da civil servant ina kuma tare da gwamnati hmm. civil servant din da muke tare da su su ne masu ba da haƙƙin da gwamnati ke biyan su akai ita kuma gwamnati inda muke tare da ita shine inda duk ta ga su kungiyan kwadago abinda suke so a yi masu don kare kansu ne ba don kare al'umman ƙasar Najeriya ba to wannan bangaren kuma muna tare da gwamnati su wannan shine fuska biyu muna tare da kungiyar kwadago a daidai lokacin da gwamnati bata ba su wasu haƙoƙinsu ba musamman waɗanda aka ce sun yi aiki sun kai shekara talatin suna aiki sun yi ritaya ko kuma wanda ya kai shekara sittin ya yi ritaya to ya kamata gwamnati ta duba ta bashi haƙoƙin da dokan najeriya ya shar'anta cewa a bashi waɗannan haƙoƙi ɗin idan aka yi haka kaga kowane bangare zai ci an mashi mm. adalci mm. kuma za a zauna lafiya wannan shine kiran da muke yi mu duk bangarori guda to masha Allah alhaji isiyaka wani shawara kake so ka ba su a lokaci guda kuma gwamnati ko da jiya simon lalon ya fito ya ce wannan contempt ne na kotu wato sun yi taho mu gama don wata kotu ta zo ta ce su dakata kar su shiga wannan yajin aiki kuma sun shiga ya mace ba bisa ka'ida suke wannan yajin aiki ba to mu dai a har kullum shawarar da muke basu. Ah, ma'aikaci in yana so ya ga mai kyau ya tsaya shi ma ya mai kyau mm. ya taimaka ma ƙasa a jihohi ni na je a jihar bauchi na san mutane da dama wanda na san su yana shirin retirement ma amma bai san ofishin shi ba kamar ya bai ma inda yake aiki ba kuma duk salari yake karba saboda shekara talatin mutum na karban salari bai taba sanin ina ne ma office ina ne ma a wani schedule of duty din bai ma san office din ba ta tambaye shi shi alat kawai sani yake gani to ka gane amma kamar inda wani rabu faɗa har yau ba mu taɓa jin ƙungiyar kwadugo ta yi magana akan irin wayannan mutanen ba kuma babu hali ka ce mana yau ƙungiyar kwadugo za su nemi 'yanci mai 'yan najeriya sauran mutanen al'ummar najeriya wannan ƙarya ce tunda su ainihin jama'an sun ma ba su nema musu yancin ba saboda haka abin da muke son su su je su gyara abubuwan da yake faruwa da aka yi da ko ba ma ko ba ma don wani kwadugo ba ko da dan najeriya ordinary dan najeriya irin mu ne hmm. abin da ya faru da shugaban su ba daidai ba ne ba wani dalili da da ke mutum dan wasu dalili hmm. ba mu sani ba ba mu ji daɗin abin da aka mishi ba hmm. amma abin da aka mishi dan mutum ɗaya don alalurin mutum daya bai kamata a dalili ba ne a je a sa miliyoyin mutane nan ma kawai daga nan ma sun faɗi idan akwai abubuwan domin inda ma da lura da zuciyar su suke yi sun taba ma fitowa su ce zanga-zanga na har baba ta ba baba ya gani in ba akan wannan shugaban nasu da aka taba ba kaka ce kungiyar ma tasu ne su wanda suke nan a sama kungiyar su ne wanda suke neman biyan bukatun su nasu na kansu ce inda suka gwada wannan zanga-zangar da su yi to a baya da ba a ba da kuɗi ba ba a ba da abin da ba su fito suna faɗan kakkausan murya da gwada ɓacin ransu ba kamar na dukan wannan mutumin da aka yi eh an tuke shi kuma mutum ɗaya ne akan mutum ɗaya ba zai sa miliyoyin mutane talakawa ga rashin tsaro ga abubuwa da dama wanda suke faruwa a ƙasa ga rashin lafiya ga cututtuka ga komi da komi talakawa ai ko shi ko shi in don talakawan yake ya sadaukar ya gwada mai mutanen shi a sassauta wannan lamarin saboda sha'anin rayuwa amma ba za a fito ana faɗa mana ba har she ba ta gani da a shiga yajin aiki wanda ko da dai na san babu yadda za su tafi ina tabbatar maka in dai wayannan mutanen ne cikin yadda Allah gobe ma ka ji an daga an gama insha Allah to na so da mu taba batun cece kuce da ake ta yi na cewa an gaji matsaloli daga gwamnatocin baya fada shugaban kasa ta ce gwamnatocin baya amma wasu suna kokari su takaita mata magana akan cewa gwamnatin shugaba buhari a cikin minti biyu watakila za ku iya mana magana akan wannan da rarara ya fito ya wannan magana ba a gama zagin sa ba yanzu malam nuhu ribado ya fito ya gazgata kamar waɗancan maganganu to uh, magana rarara dai a aje ta domin uh, magana rarara ba ta da wani muhalli magana ce yake kila ta wani abu ko kuma ta wata sa da bai samu ba mm, mm. kuma bai da wani hujja ne a wurina da zai zo ya ire-iren waɗannan maganganu to, to na mu je ga malam nur sai magana na malam nur saboda shi hukuma ne a yanzu mm. a ah, shi ita gwamnatin Najeriya ba a taɓa yin gwamnati wadda take da tattalin arziki mai kyau da ta shimfiɗa mutanen najeriya irin gwamnatin shugaba obasanjo ba wannan duk wanda ya san eh, gwamnati demokradiyya a najeriya ya fito ya faɗi wannan magana kwanakin baya haka yake eh. mabiyan wannan gwamnati din hmm. ita ce gwamnatin eh, marigayi shugaba malam musa ya raduwa sai allah bai ɗauki kwanan shi hmm. ya yi tsawo ba hmm. aka samu me yake da suna aka samu jarabawa eh, na daukan rayuwansa mm. to gwamnatin da ta fara zuwa da bude cin hanci tabbatar da abubuwan ƙasa kudaden ƙasa su yi nan su yi can su yi can ba damuwa bane a bisa mu abin da muka gani kuma muke zargi a kai mm. shine gwamnatin shugaba goodluck ebele jonathan duk wanda ya sani a najeriya ya sani daidai lokacin da shi shugaba goodluck ebele jonathan yake mulki ministan kuɗi a wannan gwamnatin mm. ta fito take maganan cewa a daidai bagiran da ake yanzu duk gwamnatin da zai zo in ba ya yi da gaske ba zai iya mm. biyan salari ba mm. in go zai gwanjan wela eh. wannan kowa ya san da an yi eh. to shugaban muhammadu buhari da ya zo ya gaji ire-iren waɗannan matsaloli din ya iya abin da zai iya yi shi kuma yanzu ga ya bar ma bar yawa ya bar ma eh, eh, shugaba tinubu iya abin da zai iya yi kuma ya bar mashi wasu matsaloli shi ma tinubun in shi ya fi kowa iyawa in ma shi ya fi kowa kuma rashin iyawa shi ma sai ya bar mu wani matsala wannan shi ne gaskiyar magana duk wanda zai fito a cikin gwamnatin tinubu ya ce <laughs> gwamnati ta bar mashi matsala to ma dama baka san da matsalan ba ka nemi shugabancin kasar najeriya duk wanda ya zo neman shugabanci ya san akwai matsalolin da wanda ke kai yake yi ko kuma akwai kurakuran da wanda ke kai yake yi ko akwai wasu abubuwa da wanda ke kai bai iya ba ko bai sani ba shi yasa ni na zo na ce zan iya zan fi iya yin wani yi amma ban san watakila lalitar babu ko kobo ba sai da na ta lalita in akwai ko kobo in babu ko ita gwamnati din ita ne za ta biɗo ko kobo din da kanta gwamnati ne kuma idan ana zargin wasu sun kwashe kuɗi gwamnati ne kuma za ta je ta kamo waɗannan mutanen eh, su mai da wannan kuɗin eh, inda gaske ake yi eh, duk wani wanda aka san cewa kuɗin gwamnatin Najeriya ya bi ta karkashin sa a gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari wannan gwamnatin ta kamo shi ta tuhume shi ya mai da waɗannan kuɗaɗe don kan kama shi da wannan laifi to isiyaka baba na gode a cikin minti biyu me zaka dora akan wannan eh, dambarwa shi kwantagore yana ganin ai dole wannan gwamnati dama ta shirya wa matsaloli tunda jam'iyya ɗaya ce kuma gwamnati ce ta ita kuma haka za ta to alhamdulillah ni ah, abin da na sani ah, abin da ya ban tsoro wani kalma da buhari ya yi tunubu ya yi idan wa'inan kalmomi ana tafiya a kansu eh. to ni gaskiya abin yana ban tsoro a najeriya waɗanne kalmomi ne a kalman wa'yansu ke amfana ko wa'yansu ke laifi duk yayin da za a ce ba za a iya sa sunan wane da wane ke abu kaza ba hmm. to babu control ɗin gwamnati kamar wani misali kenan za wa. maganar tsaro da ake magana abun kunya ne a ce an gaji tsaro rashin tsaro ko daga wani waje ko daga wani waje amma gashi a fili kamar ana ganin an bar an gaji matsalar tsaron ah, amma an gaji matsalar tsaron su waye yaushe da mu san su wane ne masu matsalar tsaron kullum ana ce mana tun daga tsadan mai da kudin karewar kaza sai ana cewa wayansu 'yan tsirare eh, ko kuma wayansu ke taimaka ma tsaron nan idan mutumin na a waje suke in ma a cikin gida suke a faɗa mana sunansu mana in baba na gode ne a faɗa mutanen garinsu da mutanen anguwarsu su san isiyaka baba na gode shi ke samu cikin bala'i kaza ko bara a mai hukunci ba ko bara a kai shi kotu ba a faɗi sunan shi tarihi ya maimaita tsakanin iyalan shi da iyalan shi a san shi ya wahalar da wato ana rufa rufa kenan so saboda haka duk abin da ba za a iya cewa wane ne yayi abin nan ba ka gane ya da a magance abin ko mutanen nan muna kasan nan da su yawan su na sha faɗa shi ma mutum ya mutu ma ya mutu ma Allah ya Allah kama da rahama in ya mutu a ɗauke shi a kai shi fadan in mutumin Kano ne a kai shi kofar fadar Kano ya shanye ruwan ƙasan ƙasa ya karya ƙasa ya kashe talakawa <laughs> mm. sannan a ji a tara talakawa don zalunci a yi masa jana'iza a yi mai jana'iza su yi sallaci macuci to wannan maudu'i na so a ce <laughs> akwai isasshen lokaci ya ce <laughs> isiya ga baba na gode mu buɗa wannan muna godiya honorable mansur da wannan gudumawa da kuka yi ah, masu kallon mu da fatan kun bibiye mu tun daga farko har zuwa yanzu kuma kun ga yadda wannan tattaunawa ta kasance akan wannan maudu'i na batun zaɓe da kuma yajin aiki da kuma sauran batutuwa waɗanda suka taɓo maganar gwamnatocin da aka gada na wato masu matsaloli to a madadin bakin namu wato honorable mansur waziri kwantagora dan siyasa sai kuma alhaji isiyaka baba na gode wanda shi ma dan siyasa ne dukkaninsu daga jam'iyyar apc a madadinsu da madadin ma'aikatanmu musamman mr idris wanda ya sada mu da ku ni umar muhammad gombe da na jagoranci shirin nake cewa mu haɗu kuma a gobe idan allah ya kai mu don ganin mu ɗauke da wani sabon shirin ma'asala.